tsohon dan majalisar dattawa wanda ya wakilci mazaɓar zamfara ta tsakiya sanata kabiru garba marafa da wasu mutane biyu su ne ne suka shigar da ƙararraki har guda uku a gaban babbar kotun jihar zamfara ta bakwai da ke nan gusau suna ƙalubalantar hancin zaɓukan sabbin shugabannin jam'iyyar apc da aka gudanar a jihar zamfara a kwanakin baya waɗanda ake ƙara a wannan shari'ar dai sun haɗa da sakataren jam'iyyar apc ta ƙasa da sakataren kwamitin riƙon ƙwarya na jam'iyyar kuma shugabannin jam'iyyar apc na jiha waɗanda suka shigar da ƙarar dai na neman kotun da ta rusa waɗannan zaɓuka na shugabannin jam'iyyar apc a kowane mataki a jihar zamfara kasancewar a cewar su an batse su yayin gudanar da zaɓukan wanda hakan kuma karan tsaye ne ga kundin tsarin mulkin jam'iyyar kotun ta saurari gundarin wannan ƙara a zaman da ta gudanar a ranar alhamis ɗin nan inda kuma ɓangaren bangaren waɗanda ake karar suka shigar da wata bukata da ke neman kotun da ta ayyana cewar sanata marafa baya ma da hurumi ko damar shigar da wannan kara ballantana ma har a saurare ta jagoran lauyoyin waɗanda suka shigar da karar john shaka da kuma mai baiwa jam'iyyar apc ta jihar zamfara shawara kan lamuran shari'a aliyu ajiya sun da yi manema labarai karin haske kan abun da yau kana a kotun. a ambaci kesis ɗin nan ne yau don ambata a gashin shari'a yake a ci gaba da gabatar da shaida ko ba wa'anda ake kara suna da jayayya ko ba suna da jayayya mai abbatun su ko shi da hankali yi ko wannan su ya nuna jayayya sun shigar da takardu na kalubali cewa ba su yarda da wannan kara ba cewa ba mu da hakkin zuwa kotu. Kaya da ko gani lauyoyin su waɗanda ake ƙara jam'iyyar apc ta ƙasa da sakataren wannan kwamiti sanata john james da muka mu akwai kes na da muka shigar da takardunmu bayan lokaci amma mun riƙe kotu yau kuma kotu ta bamu dama ta kuma karɓe su a matsayin an shigar da takardu. alƙalin kotun mai shari'a bello kuceri ya dai ɗage sauraron ƙarar har zuwa ranar 14 ga watan maris na wannan shekara jamilu Ibrahim Gusau.